يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa da hukuncinsa da yarjewarsa yau muna ranar uku ko? ranar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alayhi salam wacce ta daidai da ranar ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da jiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina allah cikin ikonsa wannan rana ita ce rana ta farko da za mu fara karatun littafin nabiyun rahma annabin jin kai النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسابن دا بجمع لهم يربوتا شيخ محمد ثاني عمر ومحمد الثاني أمر ريد جلوني إيه دكتور مهو إيه يسامع دي كده دانسا شيخ كما دكتور أي شيخ أي دان ونندل دكتور wannan littafi shi da kansa zai gabatar da kansa za ka san wani littafi ne kuma waye amsa duk za ta fito idan ka karanta farko ma da ya fara cewa muqaddimatu taba'ati thaniya gabatarwar bugu na biyu na littafi ta haka wanda yake da littafin bugun farko ba zai ga wannan shafin a mala yace alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalam ira da aminci su tabbata ala ashrafin nabiyina ga mafi ɗaukakar annabawan Allah wal mursali kuma mafi ɗaukakar manzannin Allah nabiyina Muhammad ibn Abdullah shine mu Muhammad dan Abdullah wa ala alihi kuma tsira da aminci tabbata da al'ummar da mabiyansa al ana nufin iyalanmu masu tsari in an faɗi an ina nufin duk wanda suka bi manzo sallallahu alaihi wa sallama akan turbar da ya wa ashabi kuma tsira da aminci tabbata da sahabbansa lokaci kuma an ce an iyalan ashab sahabbai to da ka wannan tsarin ta cikin gida ce na manzo sallallahu alaihi wasallam sahaba kuma wanda suka abokance shi suka rayu tare da shi wanda babu dangantaka ta cikin gida tare da shi ajma'ina Allah ya tabbatar da tsirarsa da amincinsa gare shi baki daya jama'a yace amma ba bayan haka kalma ce da muka sha faɗa cewar ana kawo ta don a bambance maka abin da ya gabata na godiya ga Allah da salati ga manzo da bayi na kwarai da kuma abin da zai biyo bayan ta na bayan. malam imam al-bukhari har babu ya masa cikin al-adab al-mufrad babun amma ba'd babun amma ba'd yana da asali da tushe malam yake cewa bai sharriqun yana wato ainihin ban girma yana bani kima an uqaddima ila al-qurra'il kiram gabatarwa da makaranta masu martaba wannan bugu na biyu min kitabi نبي من na littafi na mai suna النبي الرحمة na gabatarwar martabawa ce girmama girma yake ji da ɗaukaka na yau ga shi zai gabatar da 'yan uwa musulmi bugu na biyu na wannan littafin na cikon sunan annabi rahama siratun bayanin rayuwarsa wa durusun da kuma wasu horo da ake samu daga karatun rayuwar tasa wa ibaru da wasu wato izina da za ka samu daga sanin tarihin manzo ko da haka littafin zai gaya maka zamantowar manzo rahama da al'umma da kuma kasancewar tarihin rayuwarsa akwai wasu horo da darussa da ake koyo da kuma izina lura da ake samu sakamakon sanin sirar rayuwar tarihin rayuwarsa بعد نفار بعد نفار طبعته الأولى bayan karewar bugun wannan littafi na farko bi sur'atin ghairi mutawaqqi'a mutawaqqi'a da wato sauri wanda ba'a, riya zai faru mana bugun farko da aka ya tsare kamar wawa ta kalan da ba'a da zaton zai kare a wannan ɗin lokaci shi ne yasa aka gabatar da bugu na biyu wa hada min fadlillahi alaina yace tsarin wajen littafin nan a cikin ɗaukar tsarin lokaci falala ce baiwa ce ta Allah gare mu idatar da mu muka abin da ake wawansa ake wawansa da wato yanin kokarin samun su cikin gaggawa wa alal nasi jami'a kuma baiwa ce ga mutane baki ɗaya ma su sayi littafin da ke ɗauke da bayanin manzon da Allah ya aiko musu فله الحمد كما هوديا تثبت ده الله في الاولى على الدنيا والاخره على الاخره وقد تضمنت هذه الطبعة لا قنصاوة والنبوغ الذي تصحيح بعض, بعض الأخبار جارا وقد تكون قرى قرين المطبئية وقد تتشافنا بوغ a bugun farko akwai kurakurai da suka faru wannan bugun na biyu an kunsa masa gyaran waɗannan kurakurai ya kunshi yana ɗauke da gyaran waɗannan kurakurai a fi tsabatul ula waɗanda suka faru a bugu na farko almuta'allifa bi de ba da mufradat wanda suke da alaka suka kunshi wato wasalin wasu daga cikin ɗaiɗaikun kalmomi gyaran kurakuran da aka samu a wajen yadda ya kamata a wasance su wa ruwayatin ta bayyana ni wa ha'uha da share ruwayar da raunanta ya bayyana gare ruwayoyin da isa ta a ciki a cikin wato bugun farko wanda ba su tabbatar ba su inganta ba yanzu icin macewar ba su inganta ba suna da rauni a wannan bugun ba za ka kar da su amma kan kuma wancan za ka iya tar da su haka dama ɗabi'ar karatu take kana ƙara gaba kana ƙara samun wayewa da gogewa kuma dama ilimi na haƙiƙa na gaskiya haka ya gada yau ka kawo daidai da kuskure gobe kuma ka gyara kurakuran a karfi daidai baki ɗaya ci gaba da cewa wanda adili ba'd al da kuma daidaita wasu daga cikin wato bayanan da al-yasira waɗanda suke masu sauki yi wasu bayanan in an ce ibara shine bayanin da za ka yi a fahimce wasu daga cikin bayanan da i ya wato anin daidaita ya ya kamata su zama wanda a na farko ya kawo su ba su sanin da ya fi dacewa a ce sun zo ba ma'a idafatin ilmiya qalila tare da kara wato wani karo da bahaushe yake cewa dan kara wani abu a dan goya da shi wani da ba shi to akwai karo na ilimi kaɗan a wasu fi mawabi a wasu guraren da bai zo da wani abu ba yanzu ya dan karo su to dan karan da za ka iya ganin abu na farko babu su amma a wannan bugun ka karar da su wallahu ta'ala al-mas'ul Allah maɗaukaki ne abin roƙa an yamfa a bihi da ya ƙare da wannan littafi in samu sakayya da ta dacewa wanda ya irin wannan gwagwarmaya ko kuma ƙoƙari wa a jami'a man tala alaihi kuma ina roƙon Allah da ya amfani dukkan wanda ya tsinkayi ko ya kai ido ga wannan littafi Mina musulmi muslimina daga cikin al'ummar musulmi fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane masallaci ne makaranta ce diddai wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim kuma ina roƙonsa da ya sa wannan littafi sataccen aiki ne da nai dan shi Allah mai karamci innahu jawadun hakika Allah mai yawan kyauta ne karimun mai yawan baiwa ga bayi wa katabahu al-faqiru ila akhi rabbih al-karim wanda ya rubuta shi shine mai bukata da talaucin samun yafiyar ubangijinsa mai karanci Muhammadu Sani bin Umar bin Musa Madina Kano Nigeria da sauransu an gama shafin farko muƙaddimar wannan bugun kenan sabon bugu to wace ce muƙaddimar tsohon bugu shi ne zai kawo ta shafi sabon bugu kuma ta shafi tsoho saboda mahimmancin abin da take ɗauke da shi ita muqaddimatul mu'allif gabatarwar mai littafi ta farkon yin littafi alhamdulillah yabo da godiya ne kirari sun tabbata da Allah wakafa wannan kalmar kaɗai ta isa a yaba wa Allah ne in ka rike alhamdulillah da zakar kaiban Allah ne ka shi ne abin yanka ko daga shi ka tsaya ya isa da kom a yaba wa Allah da gode masa domin da ya tsebo littafin sa alhamdulillah rabbil alamin dan ka san girman da muhimmanci wa salam ira da aminci ta tabbata ala ibadihi alladhina safa akan dukkan zababbun bayansa da ya zaba kama daga na farko har ƙarshe wannan ma gwaninta ce a gabatarwa dunkulallen bayani ne turare ta ɓangaren Allah alhamdulillah ya isar da ku ta ɓangaren manzan Allah da wasu su cikin bayi na ƙwarai kafinsa da lokacinsa da bayansa ala ibadi illa dinarsa amma ba a zumun sake dawo masa ce bayan haka bayan gabatar godiya ga Allah da salati ga bayan Allah na ƙwarai to ga abin da zai biyo na bayani fa inna siratan nabawiyya haqiqa tarihin rayuwar annabi da min ahabbi ma yajibu da min ahammi ko ma yajibu an tusrafa ilayhi inayatul muslimin ina daga cikin mafi muhimmancin abin da ya zama dole a fuskantar da kulawar musulmi zuwa gare shi tarihin rayuwar annabi ina daga cikin mafi mahimmancin abubuwa na tilas na a fuskantar da wato ainihin kulawar musulmai zuwa gare shi kulawar musulmai ta tafi zuwa ga sanin tarihin rayuwar annabi abu ne na lallai sanin manzon da aka aiko maka ina ɗaya daga cikin wato ainihin abubuwa guda uku jigajigai sanin allah sanin musulunci sanin manzon musulunci matakan addinin musulunci guda uku matakin sanin Allah sanin addininsa sanin manzansa ko sanin Allah sanin manzansa sanin addinin to wannan gaba ta farko ta abin da ya shafi wato matakin sanin manzo a ne da ya zama dole tilas a fuskantar da wato kulawar musulmi zuwa gare shi ta wani salo bidirasa ta salon samun horo a game da ta shi tarihin rayuwar ta ka samu wani horo da za ce ka da shi ta dalilin karanta tarihin masu wata aunin da kuma lura wasu ikhlasin durus da kuma wato ainihin tato horo daga ita rayuwar manzo in ka karanta tarihin nasa za ka tato wasu horarwa da ibaka da ka samu wanda da kafin karanta tarihin nasa ba ka da wal da kuma lura izina da za a samu sakamakon sanin tarihin nan wala siyan ma fi hada al'afu tun ba ma a wannan lokacin da nake ciki ba allabi shaddat fihi gurbatul islam wal muslimin wanda bakuncin musulunci da musulmi ya tsananta a cikin yau musulmi shine kamar wani bako ya zama daban a cikin al'umma shi ake nuna wa gashi nan ai musulmi ne to yadda musulunci ya fara a garin makka ana sa, ana jin wanda suke yin sa to yanzu ma tafiya sai tafiya musulunci da shi da wanda yake yin sa sun zama wato irin wannan bakuncin da ya faru da sahabbai shi ke faruwa da musulunci a yanzu ike wa kafurat alaihim hajamatun sharisa kuma hari da marmaki wanda yake na suka yawaita a cikin wannan zamani ga musulmi akwai hari munana da ake kai musu akwai farmaki munanan farmaki da ake kai musu to a wannan lokacin a irin sa ne ya kamata a ce an ba da kulawa ta musamman ga sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam don a samu mafita daga wancan hari da farmaki da ake kawa musulunci da musulmi wa ma yuwajahu bihi hada da kuma abin da ake fuskantar wa zuwa ga wannan addini min istihamatin batila na miyagun tuhumce tuhumce a ce addinin ta'addanci ce masa addinin eh, wato kama karya a ce masa kaza ga nan to a tuhumci addinin a kuma farba masu addini ce to a wannan lokacin da aka ɗauki ka irin wannan lokaci to shine lokacin da ya fi dacewa ya fi zama lalle musulmi su bai wa sanin tarihin rayuwar manzo muhimmanci. فالمسلمون أحوج ما يقولون من أي وقت مضى إلى الأولة الصحيحة إلى دينه مسلمين أيوم أحوج ما يقولون suna cikin mafi tsananin buƙatar da suke samun kansu a ciki min ayyu wa tsakirge da kowane lokaci ma ba da ya wuce fal muslimuna musulmi na sake komawa ahwaju ila al-audati na tafi canza ba. an gani musulmi a yau ahwaju ila al-audati sahiha sun fi shi buƙatar komawa ingantacciya ta gaskiya ila dinin zuwa ga su. min ayi wakatin ma ba fiye da dukkan wani lokaci da ya wuce a baya ba buƙatar da musulmin bayan suke da ita zuwa ga kowa wa addini to a yanzu zamanin da nake ciki ba za ta tafi tsananta da hauhawa da yawaita saboda a daɗin ana da rufo da addinin da kyau ana da masaniyarsa da kyau a yanzu ana da ƙarancin saninsa kuma ga matsaloli sun zo sun dabai da al'umma to yanzu ne suka fi bukata musulmi su koma wa addini su kyakkyawar komawa don su fahimce shi kan shi masu shi bisa wa bihi da kuma yin riko da tabbatattun abubuwan wannan addini na musulunci wanda sadiki ta alimi da kuma aiwatar da koyarwa addinin fi waji hayati a cikin rayuwarsu ta kullum da take afkuwa ko take gudana ko siratun nabawiyya har yau da ita sirar annabi ma'ana tarihin rayuwar annabi iya tarjamatul amaliya ita ce fassara ta aikace da hadar ga wannan addini namu na musulunci idan gaba farko da ta gabata mahimmancin sanin tarihin manzo mana ya gaya nan cewar yana ɗaya daga cikin abubuwa na tilas dodar rayuwar musulmi da dai su koma wa sanin tarihin rayuwar manzo wannan gabar da za su biyo da yake gaya mana ita shi tarihin rayuwar manzon nan fassara addinin musulunci ce a aikace idan ka san hadisan manzo ka san kuma ayoyin alkur'ani a karance to kana da abin da bature ke cewa theory ko na tarihin na rayuwar musulunci ko kuma na shari'ar musulunci saninka da alkur'ani a karance da a bayanance da saninka da hadisan manzo a karance da a bayanance wani zai ba ka gogewa da wayewa ce ta basira da ilimi amma tarihin rayuwar mai zai ba ka fassara shi addinin a aikace in ka karanta aya a Qur'ani ko ka karanta hadisi to in kana so ka gan shi a filin Allah ta'ala shine ka karanta rayuwar manzon Allah to shine abin da yake gina mana a wannan gabar faqad kana sahibuha alayhi salatu wassalam ma abocin wannan tarihi shi annabi Muhammad kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance huwa man sana'a Allah shine wanda Allah ya ba shi kulawarsa ana ainihi a bisa sa idansa Allah ya bai wa manzo kulawarsa duk abin da ya gudanar a kan sa idan Ubangiji su ba da wata ala ya shi to shi ne za a karanta tarihin rayuwarsa wanda ya samu wannan kulawar ta Ubangiji tun daga farkon rayuwa har karewa to wannan rayuwar ta fassara ta addini wa wasafahu bi qawlihi ta'ala kuma Allah da kansa isuffa manzonsa da fatansa inda yake cewa wa na la'ala khuluqin azim hakika kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi kana kan kyawawan dabi kana kan wasu dabi'u masu girma shi za a karanta rayuwarsa ka san dabi'un nan masu girma wa aisha radiyallahu ana mana yace aisha matar annabi Allah ya yarda da ita lamma su'ilat ala khuluqin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka tambaye ta akan halayen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ɗabi'unsa ajabat sai ta ba da amsa bi kalimatin muktafara da wata takaitacciyar kalma jami'a amma kuma su take mai ganewa aka ce yaya halayyar manzon Allah take ke Aisha matarsa da kika rayu da shi kika san shi da buɗan baki da ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'unsu sune alquran in ka san alqur'ani to duk abin da karanta na ayi gaskiya ayi amana ayi hakuri ayi kaza to sune halayyarsa a aikace duk abin da ka karanta ku kiyaye ƙarya ku guji kaza ku guji kaza Qur'ani to su ne halayyar da ki kauce to a wannan gaba malam ina gaya mana cewa tarihin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama fassara addinin musulunci ce a aikace ai an bayanci bayani sai ta kuma shiga wani gaba gaba sai ce tafsiratul nabawiyya tarihin rayuwar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mai dalin rahabu fage ne mai fatin gaske saura ka ka ɗauka wata kankanin abu ne da za ka yi shi cikin ɗan lokaci ka ƙare a ah, to fasara musulunci shekara nawa aka ana saukar da Qur'anin ma 23 da uku ko kuma shekara nawa ina bayanin Qur'anin Ashirin da uku da bayanin da ida Qur'anin da aka saukar masa a wannan shekarun ka ce kana so ka ɗaya da bayanin su a aikace a ka gaba karatun za su karatun jarida ba ko da shi ne sai ce fage ne mai faɗin da litturin idan samun horo al'amaliya na aiki a aikace don samun horo a aikace wannan marasa da kuma samun gogayya al a aikace lihada dini game da wannan addini fagen samun gogayya ne da horo game da addinin musulunci idan abin da ya shafi tarihin rayuwar manzo فهي مزيج بين حياته رسولا وقائدا وإنسانا sai ke cewa fahiyya mazini tarihin rayuwar manzo markaɗe ne an san markaɗe ai duk abin da kan ce an yi aka ce bai kamar kaɗe ne to da ruwa da kwayar abin da aka markaɗa suke haɗuwa sako da ko to tarihin rayuwar manzo markaɗe ne bai na hayati tsakanin rayuwarsa ina da amince Allah su tabbata a gare shi a matsayinsa na rasulan manzo wa ka'idan da kuma na matsayinsa na jagora wa insanin da kuma matsayinsa na mutum za ka samu bayanai a cikin tarihin rayuwarsa na abin da ya shafi ke banci saƙon annabta da aka turo shi da shi da manzantaka wani gurin kuwa za ka yana magana ne akan jagoranci da yake sanar da kai za a shugabanci wasu a tafiyar da ragamar al'umma sannan kuma a wani bangaren za ka yana za maka ɗabi'un ɗan adam na ƙwarai wannan markaɗai shi ne a cikin tarihin rayuwar mu wa bayan hayati a kuma markaɗe ne da ya shafi rayuwar sahabbansa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su A atba'an a matsayin su na mabiya kaga ya ake biyayya ta gaskiya mukhlisina waɗanda suke sun tace biyayya dan Allah suka yi kaga ba za ka haɗa da biyayya yayi ba da ɗan siyasa an kana da shi ana tare da in ba ka ba ka da shi koma wata jam'iyyar yanzu na ce yayi wanka ko kaga ba irin wannan biyayyar ba ce amma sanda kake da shi ba ka faɗa abu ya ɗaga kai komai ya yi eh, eh, eh, excellency duk yadda ka ci haka ba to za ku ba irin wannan ba ce wannan biyayya ce tatacciya dan Allah wa awadan kuma za ku zo wato ainihin mataimaka mutahabbi da waɗanda suke ƙaunar juna a gaba ɗaya duk da mataimakan da ba ƙauna ba wannan baya shi da wannan wannan baya shi da wannan kuma duk karkashin ka suke a matsayin masu taimaka maka wannan ka su kan wannan wannan ka su kan wannan abin da muke ciki yanzu to waɗannan rayuwa ce ta wanda suka rayu da manzo duka kaunar juna ce a tsakanin su wani baya neman abin faɗa game da wani wajen kuma rundunoni mutanabirin waɗanda suke masu ingiji duk abin da ya tunkaro musulunci da manzan musulunci za ka san da wanda a cikin tarihin rayuwar manzo saboda me tare da su sai ka irin wannan suna shigowa ciki yake fajama abu fajama a diwanu sirati don haka sai wato ainihin kundi na sirar manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya tattau ya haɗo da masdari tsakanin tushe da kundin shi ma wata tsade da kuma aiwatar da ba a aikace tarihin rayuwar manzo ya kunshi ya kunshi kundi da za ka iya karantawa ka fahimta ka gane ka sani da kuma bangaren aiki aiwatar da abin da ka koya a aikace ko ganin sa a fili saboda haka tafiya yake tare da theory da practical theory da practical haka wal alhasana da kuma kyakkyawan abin koyi wa tarbiya da kuma reno haka da za a ke tafiya fa tawjihatuhu wa aqwaluhu fuskantar wanda manzo iwa sahabbai da al'ummarsa wa aqwaluhu da zantuttukan da ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama tsira da amince Allah tabbata gare shi wa af'aluhu da ayyukan da ya aikata masdaru ko ce wannan kundi ne tushe ne asali ne wanda tabiqun ne hada din kuma a lokaci guda aiwatar da wannan addini ne a aikace ya ce tasbih aiwatar da ba aikace kama kana sallallahu alaihi wa sallam kama yadda dai har yau shi zo tira da mace Allah su tabbata a gare shi ya kasance uswatan hasana wani kyakkyawan abin koyi ne da hadin al'umma ga wannan al'umma ta su wa hayatuhu ma ashabihi rayuwarsa kuma tare da sahabbansa darsu horo ne mai dani na fage horo ne na fage da tasdiqi hada din dangane da aiwatar da wannan addini a aikace ala ardin waqi akan doran kasa aiwatar da wannan addini a aikata akan doron ƙasa shine abu na biyu ɓangaren fage kenan ta ɓangaren kuma tushe da kundi shine sanin abin da wato tarihin nasu ya su zama ka wannan ne abin da malai yake gaya mana an gaban farko tilastin sanin tarihin rayuwar manzo gaba na biyu sanin cewa rayuwar manzo fassarar addinin musulunci sai a aikace gaba ta uku faɗi da yalwata tarihin rayuwarsa take da shi na kasancewar ta haɗo tushe na bayani da kuma aiki a aikace da ana fahimtar yau sai ma da yace wa qad tawaffaina fi jam'i maddati hadha al-kitab wa mun nufi fi jam'i ma tsaji hadal kitab wajen tara abin da wannan littafin ya kunsa mata shi da abubuwan da suke haɗuwa su samar da abu hakika wajen tara abin da wannan littafin ya kunsa mun nufi ne a al'ikimada dogaro alal masadir al'afaliya kan tushe na farko akan tushe wanda yake mai asali da siratin nabawiya game da tarihin rayuwar manzo ma'ana duk inda zai ciro maka tarihin da ya tashi wannan littafin bacci to zai ciro maka daga littafin da yake na asali ne na tarihin rayuwar manzo ba na yan ataba ba ba na yan garau ba a nan waɗanda suka san tarihin cikakken zane a nan zai ciro idaya don ka samu nutsuwa da littafin shi ko sannan sai ya ci gaba cewa bayan ya ce al-i'timad ala al-masadir al-asaliyyah lis-sirah an-nabawiyyah na yi nufin dogaro da tushe na asali wanda suka shafi tarihin rayuwar annabi tsira da aminci Allah su bata a gare shi wajen tattara abin da wannan littafi ya kunsa bil ibafati ila al-ifadati min ba'd al-kutub al-mu'asirah al-mutaqassisa ƙari ko in an ce kamar raba wani abu an gane ko da karawa ita bil ibada tare da kara wa idan ibada na abin da ya shafi amfanuwa da karuwa min ba'dil kutubil mu'asira da wasu tafsirin da suke na zamani almutafassisa wanda suka shafi suka keɓi bayani akan tarihin rayuwar mutum duk da shi da su da tafai na asali tushe irin su qur'ani irin su hadisi a su ne tushen an fahimta ko to kuma bai ce ba zai iya karuwa da littafan da aka rubuta na zamani ba wanda suka koma wa su ma tushen can suka ba da bayani sunan za a fahimce shi mai kyau sai suka masa tsari na za a wato anin karu sosai yace to zai yi wannan ma zai dan raba da irin wannan din wa ala ra'siha gaba cikin littafan da suke na zamani da zai karu da su don rubuta wannan littafin nasa akwai kitabu littafin da aka yi wa suna da asiratun nabawiyya tarihin rayuwar annabi fi nau'in masadir al-asliya bisa hasken kundaye ko kuma ka ce tushe na asali na tarihin rayuwa da doktor mahadi rizqullah na wani dakta din mai suna mahadi rizqullah sunan sakin eh mahadi arzikin Allah ba wasilatun nabawiyya da kuma littafin da aka rada masa suna da tarihin rayuwar annabi a ah, sahiha wanda ya inganta shi mai littafin ma ɗaukar kansa ba zai sa annabi inganta akan haka yana da doktor shi ma na wani jackson mai suna akram diya'ul umari shi ma wani akwai shi mujalladi ne guda biyu da kowanne ya kai kamar wannan din a ya biyu shi ma yayi tarihin manzo bai sa abin da bai tabbata zai zo da sanadi sai fitna fitna da shi sannan ya fita da abin da ya samu na sako sannan ma na yace banda wannan kuma wasira da kuma littafin da shi ma ya kira da suna asiratun nabawiya tarihin rayuwar annabi akul ta kalan abin maka da bayani an gani arzu wa ma'i zai duro maka da abubuwan da suka afku na tarihin rayuwar tasa wa tahlilu ahdath kuma duk abin da ya faru ai maka filla filla ɗaya ɗaya ɗaya da shi a maka bayani shi sunan nasu littafin kenan zai bujiro maka da abin da ya faru sai kuma ya koma ya maka ɗai ɗai ɗai ɗai da abin da wannan abin ya faru yake nufi to shi da irin haka ya ta littafi shi ma na waye da doktor ali muhammad afsallabi na wani doktor malamin da ake kiransa ali muhammad as-sallabi ali dan muhammad as-sallabi shi ma yana nan raye eh, shi ma na akram biyawun umari inda ba a inda rasu ba sani ma shi ma na da eh, mutumin iraki ne ma yana da zama a madina shi biyawun umari akram biyawun umari shi ko wannan eh, ali muhammad sallabi mutumin libya misalin tsakarar salam wa waqafatun da zawati rasulin fi da zawati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da littafin da aka rada wa suna da waqafat in an ce waqafat aiwa ta kyau ka fahimci abu aiwa kyau ka gano yadda abe za ka ce waqafat ai tsayawa ta musamman fi zagawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don fahimtar yaƙe-yaƙen da manzon Allah ira da amince Allah sabbata a gare shi shi kuma nawa ya ce da shehu na doktor na shehu mu malamin mu kuma bujimi danta Muhammad ibn Abdullah Zarban al ghani Muhammad dan Abdullah Zarban al ghani dan kabila Gamidiya mutumin kasar Saudiya ina ɗaya daga cikin jagorori ina jin shine namba na hudu a cikin jami'ar madina jami'ar islamiyya yanzu ma ba maki mukamin sa ya wuce da sun da shine namba ta hudu a cikin masu tafiya da jami'ar islamiyya ta madina shine wanda yake jagorancin daura daura daura da ake a najeriya har mata suna ce da shi zarbanin najeriya garbatin ɗan Najeriya sun bawa Najeriya ce. Dan garba yanzu ina ina baka ba labarin Najeriya Allah ba duk ɗan Najeriya ne zai iya gama ita. Kajirarin ba duk ɗan Najeriya ba ko mai karatun ba Ko wanne ne zai maka bayanin da garban zai maka akan Najeriya. Kasarta, mutanenta, ɗabi'unsu, waye za ka sha mamaki. Dan bayo ne. Eh. Allah ya ba shi lafiya yana dan fama da ciwon kafa bala yace wafaqahu Allah Allah ya datar da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad ira da aminci tabbata ga annabi Muhammad wa ala alihi da kuma iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki da wa katabahu wanda ya rubuta wannan jawabin ko muqaddima shine dai Muhammad Sani bin Umar bin Musa Muhammad Sani dan Umar dan Musa. Na? Bai sa rijiyar lemo ba, amma dai an sa Kano ai, kuma rijiyar lemo na cikin Kano. To bari mu mun farko, sannan da gabatarwa ce. Allah kalle dai ka ji, kuma ita ba karatun ci. Inda yanzu wata kila wannan bayanin da muka yi, akan tarihin rayuwar manzo da ya mana wannan aji ajin in aka tambaye ka ada kafin karanta wannan mukaddin makaranta ba ku sani me matsayin sanin tarihin rayuwar manzo lokaci yana ɗaya daga cikin wajibai ko daga wannan malam su? wai tarihin rayuwar manzo ya yi ki ki fassara qur'ani ce da hadisi a aikace ko ya yanayin zubin wato tayar da yau a'a ai fage ne mai fatan gaske cakuɗe gida abin da ya gudana tsakaninsa da sahabbansa da kuma shi kansa kaza kaza kaza ko gaba ta ƙarshe kuma yanzu da muka zama fitowa daga ciki shi ne ya gaya mana ne cewa abin da i na rubuta wannan littafi daga tushe ya ɗauko don ma kada wani kokonto isa nesa abin da za ka sani a ciki to kaga fahimtar wannan gabatarwa kaɗai ya ita ta ka san me za ka a cikin littafin shafin farko sai ce taudi'a abinda laraba suke cewa shi ne shimfiɗa shi ne. in ka shirya abu ya karɓi shirin ana ce masa taudi'a ma'ana to zai yi shimfiɗa kafin shiga cikin wato ainihin tarihin rayuwar manzo zai maka wata gabatarwa ta musamman ba irin ta gabatar su ta littafin sa ba a gabatarwa abin da zai ga ma na rayuwar man yake cewa ibadatul asnami fi jaziratul arab qabla al-islam bautan gumaka a tsibirin larabawa kafin zuwan musulunci aka gana da ci a da aka ce littafin tarihi mai rayuwar manzo ya kuma gana bautar gumaka kafin zuwan musulunci a za ka ji mai mahaɗin wannan da tarihi rayuwar manzo a yana da mahaɗi za ka je da mahaɗi ne don cewa ya ai nabiyar rahama ko annabin jin kai to ai da ana cikin ƙangin bautar gumaka da aka aiko shi sai zama jin kai daga fita daga bautar gumaka zuwa bautar ubangijin kowa da an fahimta ko yace inda ƙabilatu kabilatu za'a. ƙabilar kuza'a da aka yi a ƙasan larabawa a tsibirin larabawa a nan garin makka istamar da ta ci gaba ta zarce istimra shi ne zarcewa a guda ɗorewarsa istamar da ƙabilar kuza'a ƙabilar kuza'a ta ɗore ta ci gaba ala wilayati shu'unil ka'aba wajen jagorancin shugabancin al'amarin ka'aba dukkan wani sha'ani dukkan wani al'amari da yake da alaka da ka'aba ɗakin Allah wannan kabilar ta kuza a cikin garin makka sai rike na zama shugabancin wannan al'amari na kula da ɗakin Allah walbai eh, ko ala wilayati shu'unil ka'aba wal baitil haram da kuma kulawa da ɗakin Allah mai alfarma ne dai ka'aba ma yuqaribu 300 sana abin da ya kusa ta san mu shekara ɗari uku sun samu shekara ɗari uku ko kusan ɗari uku suna mulkar tafiyar da al'amarin ka'aba a cikin garin makka ita wannan ƙabila ta kuza za ka san wannan to ka kiyaye ka rike ta daga cikin kundin tarihin da ka sani eh. wa kanat wilayatuhum fi ghayati so'i wal fasadi jagorancin da suka yi ya kai matuka ya kai makura wajen muni da barna a tsawon lokacin da suka wajen shekara ɗari uku inda suna zikirar gamar ka'aba sun kai kimanin shekara ɗari uku amma wannan shekara ɗari uku da aka yi mummunan shugabanci da kulawa a barna aka rika yi a cikin ɗakin ka'aba izbihin nasha'at ibadatul asnam domin a daga su ne aka faru bautar gumaka a garin makka a cikin ka'aba su ne tushe bayan al'arabi a tsakankanin laraba fil hijaz a tsibirin su da suke da shi tsibirin laraba da ake ci faƙar kana kabiruhum babban cikin wannan kabila ta kuza'a wa ra'isuhum shugabansu da yake jan masu mai suna amru bin luhai amru dan luhai qad faraja min makka ya fita daga garin makka ila sham zuwa garin sham fi ba'di ne a wani sashi na al'amuransa. falamma qadima ma'aba min ardil balqa yayin da ya isa gurin da ake cewa ma'ab a cikin garin balqa ra'ahum ya'buduna al-asnama sai ya tarar da su suna bautar gumaka kaga kenan ya tashi da garin makka da garin larabawa ta ta kai shi garin sham ya gano bautar gumaka a can an gane ko kenan ka zama inda za a tosano ko yawa shi wannan gari ba da a cikinsa wannan guri da ake cewa ma'am yake inda ake wannan kuma ka a yanzu a halin da ake ciki na cikin garin urdun an gane ko eh, shi na cikin garin oman an gane oman cikin wato ainihin daular urdaniya to a nan wannan guri iki a yanzu a can ya zano bauta guma ra'ahum ya abudun al-asnaf da yaje wannan gari sai ya ga suna bautar gumaka fa qala lahum sai ce da su ma hadhihi al-asnam allati arakum ta'buduna ta'budun an gani sai ce waɗannan gumakan kuma da nabi kuna bautawa waɗannan gumaka ne waɗannan nabi kuna bautawa qalu lahu sai suka ce da shi hadihi asnamun na'buduha eh tabbas waɗannan gumaka ne da muke bauta musu ko ka san da dinin bautar da yasa ko ka san da dinin da yasa muke bauta musu ba ba ko ba nas tamdiruha fa tumdiruna muna roƙon su sai mana ruwan sama sai mu ga sun mana shirye ke kenan eh duke sama zan da bawo shi wa nas tamdiruha fa kuma muna neman taimakon su sai muka sun taimaka mana fa qala lahum sai ce da su afala tu'tuna ni minha salama to inda haka ne ba kwa ba ni nema ko gurki ɗaya daga ciki ba kina gurin sa mutanen su zai je da abin kirki ko ya ji ko musu gurki fa asiru bihi ila ardil arab in tafi da shi can garin larabawa daga inda nake tafi da shi inda na fito fa ya abudu suna su bauta masa kaza an samu tsarin masu bauta fa a akawu sanaman sai suka ba shi wani gunki yuqalu lahu qubal wanda ake kiransa da suna qubal to kajin da aka samo gunkin qubal daga can garin urdun aka so da shi can umar aka kawo cikin garin makka aka fara batu da duk baka san wannan baka kuma wannan littafi. ka san a tsoron amma da idan aka kawo shi baka sani ko to yanzu ka ji fa qadima bihi makka sai zo garin makka da wannan gunki na hudal fa qadima bihi makka sai zo garin makka da wannan gunki hudal sababu ya kafa shi ya girke shi wa amara nasa bi ibadati yace kuma da sauran mutane a ci gaba da bauta, ya umarce su da bauta masa wa ta'zimi ya umarce su da arka girmama shi dauke shi da daraja to tafiya ya aka aka zo da shi ba na nan bane ba ma dan oda ne to kafin da jiya da ya ya buga din ina abin da aka zama da shi daga nesa akan na gida فهو الذي حمل قريشا على عبادة الأسماء dan haka wannan mutum amru dan luhai shine wanda ya dora quraishawa akan bautar guma la'anahu Allah Allah ya tsine masa amin wa Allah ya shi wannan shafin zamu tsaya laifin da ake karewa eh, iya nan yanzu ka je ka kai ka kawo kafin Allah sai musafi mai zuwa kai da kanka za su da abin da ka karo da shi da za ba ka sani ne kira sallah الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan ke mana menene hukuncin mutumin da ya san ɗan'uwansa? uwansa yana fifita wata matarsa akan sauran matansa amma ba shi da ikon da zai hana shi sai dai ya damaci wannan lamari a zuciya to dangane da abin da ya shafi wannan tambaya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda ya zo wani abin ki daga cikin wanda ya zo wani abin kyama daga cikin ku ku musulmi to ya canza wannan abin kyama da hannunsa idan yana da ikon canza shi da hannunsa idan bai da iko sai manzo ya ce canza shi da harshen ya faɗa ya tsawa idan ya rasa wannan iko na biyu to kada ya kasa yin iko na uku shine ya ki abin a zuciyarsa ya rika jin abin bai man daɗi tare da cewar mai irin wannan ɗabi'ar ta ikyabun a zuci ba zai iya hanawa koda da baki ba in bai iya hanawa a aikata ba shi ya fi sauran muminai raunin imani a waɗancan da suka gabata mai iya canzawa da hannu shi ne na koli mai zai mata mai iya canzawa da baki na ƙarshen su wanda yake kin abin a zuci to yadda ka tsinci kanka ga ɗan uwanka ina ta ɗaya daga cikin matansa to me zai hana tun da yanzu kana cikin mataki na ƙarshe matsayi na baya na yin abin a zuci ka yi yunƙuri ka kai ga mataki na hanawa da harshe ta salon hikima da dabara in Allah ya sa na ɗan yin wani abu na karatu ko yaya ka ɗauki hadisin nan da manzo yake cewa na abu da Allah ya yarda shi to wanda ya kasance yana da mata guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya karkata a fili to Allah zai tashe shi ranar alkiyama ɗaryar jikinsa a jirge a shagide irin abin da yanzu muke cewa paralyze ko kayan jin paralyze na duniya wannan na gangan ne na gasken a lahira da mutane da aljanu da mala'iku da kowa zai shaida wane yana zalunci a zamansa da matarsa a duniya a haka za ka shi mutum a filin alkiyar sai ka zo da wannan hadisin ina ya yarka ne ka ce yaya ne wannan hadisin na kasa fahimta inda ya sa da Allah kuwa mu ko yawwa ko kuma ka tashi tun da yanzu akwai rubuce-rubuce da suka shafi irin wannan sai ka siyo wani littafi cewa na wani littafi na gani yayi na yi sha'awarsa shi ne na so mana guda ne ɗaya kai ɗaya ya ka kai masa wanda yake ɗauke da wannan bayanin ko kuma ka nemi na kafin na wanda da mutum malamai da ake da shi ko marigayi malam jami'a ko wani ko usman ko makamantar su malaman da muke wanda ya bayani da yake da alaka da wannan ya ga gadawa sai ka kinta shi daidai lokacin da yake hutawarsa kama kana ɗan damar za ka yi wani kura kincin gefe sai ka buɗe gwanon su kai kake ji amma kana so ka je ko ba da akwai matakai hanyoyi da za a ka tashi daga wannan matattakar da ko mataki da suke ka ɗara na gaba sai zama ka isar masa da saƙon hana shi wannan abu kamar a cikin eh, littafi na nasan na wannan bayanin duhun kai gaba da kishiya inda abin da ya shafi kishiyoyi to anan za ka ji bayanin inda abin da ya shafi me yake jawo kishi wanne ne halattacce wanne ne haramtacce wanne ne madaidaici wanne ne kazantacce a ciki kuma irin wani sai kawo bayanin shi kansa wanda ake kishin domin sa da abin da ya kama da to irin wannan ko abin da ya shafi eh, littafin nagartacciyar rayuwa aure na jin nan ma ban kasa bayani da yake da alaƙa da wannan to a ciki in ka ɗauki wani sai ka ba mutum to wani malamin mu ne yace a karanta da Allah ina maraba da karɓar gyara sai ka kai masa a matsayin ma gyara zai a kai kan gane ko da abin da ya kama da to ka irin wannan sanar za a iya samun gyara shi ka ce daga matsalar da yake ciki kuma kan ka samu ladan abin da kai na isar da sako ina da aka haka za a iya samun ci gaba daga matsayin da ake ciki shi ka cece shi kuma su ma ka taimaka musu wanda ake yin ba daɗin da tare da su su su fita daga wannan matsalar. Na. Eh. haka haka haka ya yi daidai masha Allah kun ji bayanin dan uwa mala ibrahim ibrahim ali shi yake rike da makarantar da na asusa a rijiyar lemu duk da fara wannan karatu yake zai rika zuwa ana yi an sanda da shi an sanda da shi an san shi da ni in ka ce ibrahim aka ce wanne ka ce na mala abubakar to baka bukatar karin da wani daga cikin falalansa sai Allah ya kare mu da shi yace to tunda an yi wannan bayanan na irin ko abu ta hali ko salon kasa ko ta ba shi lissafi ki mai yiwa zuwa sa ta ɗin kuma hankalin na wani guri bai ji ba mai yawa ba shi lissafi shaidan din ya aiki a kansa kamar da can shi ya aiki a kansa jefa shi wannan laifin yake karantawa ko ya fara ya ajiye bai kai gaba da yake so ita da isar da sako na musulunci da kuma wasu ainihin gyara jarumta ce me yasa ba zai ɗauki takarda ba in shi misali ma bai da karatu ki karatu a littafin ne da yadda bayanin yake wasiƙa zuwa ga ɗan uwansa tunda ba zai iya gaba da gaba da shi ya faɗa ba sai rubuta masa cewa kaza da kaza da yake faruwa ya saba da koro manzon mu duba da hadisi kaza kaza da gani kaza amma ina ɗan uwanka mai son ka fita daga matsala tun anan duniya kafin ka je ka tunkare ta a lahira za shi ya ka za shi ya kaza kaza sai ba shi ita dai wasiƙa dan ta shafi ta zuwa biyu ba kamar karance littafi ba ce to Allah ya saka maka da kama to bismillah wa alaikum assalam Thank you. to wanda kai kai na kokarin ka ceto daga irin wannan matsalar da iya fita daga ciki ba ko da ta masa da yake shi ma abin da yake faruwa da shi ya sai na faruwa ba da san yake ji ba ba da san yake faruwa ba duk kamar da wani abu na abin da ya shafi tsafi ta bangaren matar ko wani makamancin haka to ai wannan ne kai mai iya azanta da addu'ar Allah ya ceto shi daga matsalar sannan kuma ka azaje shi da abin da manzo ice a ci gaba da yi na zikirai da kuma ya kai irin wannan uwa na tuni sannan kuma ga masa duk da haka ya sa a ransa zai bar wannan abu domin duk sanda kai yunkura za ka bar wani abu na ba daidai ba to Allah zai azaje ka duk inda kai ya za ka cimma wani abu na alkhairi wanda zina jahadu fina da za in tansu wallaha gashi nan dai to yake gaba cewa eh, a cikin addinin musulunci shin akwai wani bayani wanda yake nuna cewa murya nan fa dai abin bari kafin da ta kan ba wani wannan kuma yake cewa malam me yasa wasu daga cikin mutane suke ganin matasan wannan lokaci idan sun sanya kayan turawa kamar ba musulmai bane su an gane ko idan kuma ba laifi idan kuma ba laifi ba ne sai ya su waɗannan kayan ana gafata malam me yasa ba ka sawa <laughs> wasu ke dan karfafe shi kaga da ana sawa ai ba za mu irin wannan kallon to abin da ke faruwa shine akwai shiga ta addinin musulunci wacce a tsarin koyarwa ta addinin musulunci kiran musulmi tana da wasu dokoki da ƙa'idoji cewa duk da za ka sa a matsayinka na musulmi ta zama za ta rasa tsaraici ta ɓangaren abin da ya shafi kaurin yaji da ta ɓangaren gudun yadda aka ɗinka shi Da zama to zai rufe tsaraici wannan ne babban jigo na farko sannan abu na biyu kada kana namiji suturar ka ta iri ɗaya da ta mata don zo ya tsina wani mijin da yake kwaikwayon mata da matan da suke kwaikwayon maza a yanayin shiga ko magana ko makawarci to kada suturarka ta zama irin ta mata kana namiji ko a mata zuban ɗinki irin na mata a hali kai namiji sannan daga cikin tsarin sutura addinin musulunci kada ta yi kama da ta kafirai kada sutura ta zama kafirai aka sani da irin ta yanzu misali irin ko ta kawo goyi ko ai an san daga inda take an san ta suwaye ko kuma hana san daga muke ta da kanmu ko an san daga inda take kai ma ka san baka ta ke, sallah don ba ta baka ke sallah yasa ma ka kira ta hana sallah don ba su daga inda an sa da da yanka cire ko ka biya ka baya to duk suturar da ta zamanto daga wajen Allah aka ko su suka ke banta da ita da musulunci bai yarje wa ɗansa isa wa nan sutura sannan kada sutura ka za ka sa ta zama tana nuna shuhura san a kan Illa dai ka yi ta fito kowa don ka zama wani in town da ake cewa musulunci bai yarda sutura mu musulmi ta zama ka kuma ka yi ƙasa da kanka bayan ka fi ƙarfin haka don a kallon ka saboda wannan ƙalbar da kan naka da kai a kan sutura. kamar misali wanda zai je samu wando can ƙarshe sai a bazzaran zaro da wani an gani da a kalmashe bai da kowa yake kalmashe shi zai bar shi zaro da wani wannan zaro da sai sa kaga yan zamani ko ko kuma ga mutanen ba yi a gwamnati a titi ko da ya isa rosu to duk wani abu zai sa kai zama shugura ne musulunci bai yarda sirrin mumini ta zama haka ma'ana ka'idoji musulunci idan sannan sirrin musulmi na musulunci bai yarda da ƙetare irin sawunsa rabin ƙauri ko zuwa irin abin da ya ɗaga nama zuce wuta balbal an fahimta sannan musulunci bai yarda sirrin da za ka sa ɗauki hankalinka gurin aiwatar da wata bauta ta Allah ba kamar yadda manzo ya taɓa sanya jikinsa da take da zane zane kawai ina zama yake kai wannan sutura ku tafi ku je ku kawo in bijani ta abi jaham bai ba ta da kwalliya ko ba ta da zane zane wannan dan ta shagalta da ni, ta kusa ta shagalta da ni a sallah Ku kai ka sa wanda aka sa nan ta gaba ta ba kuma Bravo yake kowaye ka dau hankalin kanka ka dau na wani to tunda mace ta saka ka rufe sutura wasu za sun sa amma ba zai iya rukuku ba sai yana kama yana ja ko ta amsa sunanta to wannan su ne abin za ka kalla in dai suturar ka ta cika sharadan da musulunci ya shimfiɗa a suturan momin to ka sa kakka ji ko da wani zai kalle ka da amma inda ka amsa wannan sunan ba ko wannan ka'idojin ba to ka san da sani kuma ni ko da Allah ya na tafi Madina karatu ɗabi'ar inda na rayu ta kama har na je ne shekara ta hudu na gama karatu na irin wannan kayan da ku gani a jiki na suna na kasawa irin wannan hura da ku gani da irin da kasawa har na gama shekara hudu na na dawo in na bushi iska ina so sa dogon riga ina so sa dogon riga in sa kan tafi ina da bayan na je madina da bayan na da daga madina amma dai asalin riga da saba sawa sai da muka saba da ita ita nake ita nake sa to na ga cewa ta an sun da aka ce a musulunci an fahimta ko to da haka ba zan sa shat ba <laughs> ba za ka ci mana amma wanda isa wacce take ta sauka har zai ruku'u da ta kwance izu da ta hankalin ta kwance kuma ta rasa tsiraici tana da kauri da abin da ya kama da haka ta amsa a irin wannan tsinkin da ake masa an masa ita a matsayin abin da jaket ɗinsa kuma masa ita a matsayin kwat ɗinsa amma ta rasa tsiraici ibada su da ita lafiya a nan ba mai cewa da ni da ya ba amma ya ɗauka kuma ya sa wannan ba zai sa hula ba kuma hula tana ƙara mai kima daraja al'ummar da yake rayuwa ciki a to kuma nan ne ba ya kamata ki tsaya in lura ko da shiga wasu ce ka aro kasa to in za ta taɓa kima ko ya rage daraja ka to kan kai abin zai rage kima saboda zarar ka magana da wannan ma'aunin za a auna magana ta in ana kaddara ka cika to in kai magana za a ɗauki maganar cikakke. in ana kaddara su kaskantacce ko soyayye to kai da ma a layin wannan toyar za na taɓa ba mu misali a baya tsaron nake gaya mana akwai alhaji ahmad dan tireda wani fitaccen ɗan kasuwa da aka yi a nan gwammaja ina cikin masu gaya wa sarki mai ci magana iji ya tsufa sosai lokacin kafin allah ya karɓi rayuwar da na wani lokaci na yi tafsiri a gidansa da azumi ke gaya mana yake cewa wata rana za a tafi masallacin juma'a na biyu ke ya saba yana wa 'ya'yansa faɗan hula ya ɗaya daga cikin ya'yansa ya shiga cikin mota aka tafi masallaci ba hula dan kai ya bar shi sai ya kwanta a cikin mota sai da aka je da ya dace ce na hular ga ciyaman ciya manto take saboda ya san da ya sani sai ya fita daga motar sai ya ɗauko hularsa ko kuma a fara tafiya da shi sai da suka ja ka idan da sallah kai da nan sai kace ba a idan da sallah ɗan uwa ku kula da takalman saboda masu zuwa ɗauke mana takalma masallaci kula da su da kyau galibin za ku ga za su da kula gane ka aba da tilar da kace to ka jugu. to ka wannan abu ne da yake na cewa ga masu irin wannan sufar yadda suka nabu ita abin da suka ke nabu kuma har yau wani ke ya mana shi ma Allah ya masa rasuwa sunansa kabir ya yi wa ma'aikin mu yarinta ta ɗinki ina adal sirfani shi ma yake cewa a lokacin da ya taso a kowar mutum da matarsa tana yin tuwon siyarwa to akan tura yara su karɓo idan har idan san ka da hula ko ne da tattar ka sai ka a karbo maka saboda da ai kai ka cika mutum ka san kima ka ita ko ka fi shi tsawo inda ka ba wannan shiga ka karbo har ba hankali ne da tura to ka ga yadda kimar ne wannan take a cikin al'umma kuma yanzu sau tari ko na abu za a zuwa aka ce za ta bi gurin surukai ko za ta bi gidan sarki ko za ta bi gidan gwamna ko kai ka san ba za ka ɗauki wannan ɗan shaɗin ka ce da za ka je ganin sarki ko kana jin cewa eh wannan ba na ganin sarki ba ne wannan ba na ganin surukai ba ne idan mai kuma ganin Allah ba za ka wajen sallah ka da abin da ya kama da to dai kada mutum ya gane da wannan wannan shi ne abin da ke so da shiga dai ta musulunci ana so kai shiga da za ka ba ka kima da daraja ka ta taɓa wato ainihin mutunci kada mu tsawaita ta nan nan za mu ta sauran me yake cewa nan a ba wanda ne wata tambayar na fara karanta ban fahimce ta ba an bi sannan a hankali an gano ciwon da yake yi a kowane dalili da yin ciwon idan mutum ya girme ka ba za ku haɗa sahu da shi ba a sallah babu dalili babu wata hujja addinin musulunci abin da ya nuna an zo masallaci a yi tsaho da tsohon tuko da saurayi da mai kuruciya in dai sau ya haɗa ku za su yi abin da musulunci ya shimfiɗa shi ne tsawon farko a samu masu basira da hankali su biyo lima don idan da za wani abu zai faru da shi ne zai buƙaci madadi shi idan tafi ta kusa ki kuma kamar makamancinsa to ana da wanda zai aiwatar da abin da ake buƙata sannan kuma in wani abu ya faru da shi na kuskure ko na bukatar gyara daga su da suke nan sakamakon hankalinsu da basirarsu da kuma wato ainihin dacewarsu za su ga abin da ya kamata a sanar da limami an fahimta ko saboda haka wannan ne abin da ke amma in ka kama cewar nan fitar da mai shekara sha biyu nan fitar da mai shekara ko saba'in nan kuma ka ga mai shekara talatin ko arba'in daidai ne a cikin ba wani matsala eh, na kyau bayani akan wannan bayani eh. da duk wasu kagan masallaci da mutum ya gani ne ya ba ka kashin kuɗi tana haka sau da shi sai ya yana buƙatar lallai sai ya mai kuɗi eh, ne zai haka sau in wani na biyu kuma eh. Eh. kuskuren fahimtar mutum ya ɗauka cewar ba zai iya yin saboda wanda ya sanya kayan da suke shan ko kuma wato jacket ko kuma kwaf ko makamancin wani kuskuren fahimtar ba musulunci ba sannan kuma abin da ya shafi cewar akwai mutanci na abu wani ya fahimci wani abu ya doge a kai da kuma abin da ake korowa a musulunci ko ake aiwatarwa majority a gudu duk inda kake duk inda kake rayuwa ba ka harka ɗaya ko wasu masu wata matsala ta su in ka fahimce shi da wannan in wani za ka iya wani ragar matsalar su ne ka in ba za ka iya raga ba ku sanin inda yake da yadda yake ya ba ka damar sanin ya za ka zauna da shi an fahimci bayani wannan kuma ba sai a masallaci ba ko a zamantakewar yau da kullum Allah ya haɗa ta da lokacin da ina son wata ɗabi'a da ba za ka iya saukar da shi da kai ba ko ba za ka iya tashi daga gidanka ba ka ne ba na haya ba ne tun da kasan haka yake to kasan halin mutum ka sha maganin zama da shi kin na maka ba daɗi ko damuwar ka sai ta zama da sauƙi ce kai wannan haka Allah ya ina daga cikin abin da aka gargaje ni da shi sai ka samu lafiya kai

da kai ka san abin da wani wanda bai zo ya sani ba to yanayin mu'amalarka da sauyin da za a samu ba za a samu a cikin wancan da bai san wani abin da ka sani sannan kuma za ka san da yanzu ku da kuka zo nan duk gaba ɗaya na gaba daya kuka zo ku zauna neman ku wannan karatu irin yanayin ƙarfin kudurin wani a kan karatun daban da na wani a kudin kanku wajen aiki da karatun wani tsiyamu wani an fahimta wani da daga cikin abin da yake ake cewa zane ka fadlul lahi to shi ne ya sha bangaren masu zuwa ke wani ya fi wani wanda ku ma baya zuwa to magana ya zaya ya fito wanda shaɗan yake ja muke ja saboda haka raunin imanin mu yana da alaƙa da rashin sanin addinin mu da aiki amma inda a ce yanzu yadda aka cika masallacin da aka tsaya ke karatu akwai karatun da muka fara din da ai ba a cikan ma haka in ka kalli ma mu watan anan to amma a hakan ana yin ni na bace na ba ta wasu jama'a ba ta da damu ba ne na kulle duk da haka wannan ya sa wato wannan bawan Allah Muhammad alaihi Umar wannan magana da kuke muka taso yanzu da ita ya tuna min akwai ran da za mu zo mu zauna gaban da zai karatu sai mu ga kashi da hawaye shafe shafe dukkan jikinsa. yanzu waɗannan ne za su zo zauna karatu ina raguwa kuma yayi yayi wani lokaci zo na gane ina ba wato kai ba kamar san ayi abin da aka yi da ko sai ta tashi da saboda ta kai haka duk wanda ya ɗauki turba annaba da manzanni ya ga zuwa wani da suke mana to haka abubuwan to da haka idan abin da ya shafi wato al'amari irin wannan in ka ɗaukar da kima da muhimmanci da daraja to yanayin yadda kake abin da bambanci da wanda yake ɗauki kawai yayi ne Wani shi ma zai karanci a ciya soke littafi kaza kuma karanci to haka tsarkin niyya da tsarkin wato aiki shi ne yake sa ake samun gaba gaba da kuma wato ainihin wayewa da kuma tabbacin a samun da to da ka fatan mu Allah ya sa mu dace ubangiji Allah karfafe mu kare mu da karatun da su da aiki da shi wanda kuma aka fuskanci suna da rauni kai da kake zuwa ɗan shi dama dama daga dama dama naka zaka ka kokarin ya fito wani shira a same shi ko kuma a kokarin ka da kake da wanda suke karkashin ka ka ga ya za a yi masu tasowa su taso fiye da yadda ku samu wato kulawa ko kai samu wayewar ba, wasu ko wanda suka gabace ka ba su same ta يا الله يسامحك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب